ala aliki wa sahbihi wa dalika jiji wa samsaka sunnati ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sina ki wato abu muhammad ibn hazan yana da ainihin kurakurai a cikin al'amura da dama sanannu sawa'un fi naqdil hadith aw fi naqdil ruwa shin daidai ne a wajen nakadin hadisi ko wajen nakadin masu ruwaya yana da wasu irin kurakurai irin nashi sawa'u wa ma'ani kamar yadda yake sananne yusufi mallahu ajla na'am qala muhammad qala abu muhammad bin hazm nan da sama ne ba kasan wani shafin ne ba mun gani ba shafi da haka za ƙala abu muhammad haka za na'am na'am haka za ƙala abu muhammad ibn sai ce haka abu muhammad ibn hazm ya faɗa walakin ma al'asar ya da wato sai abun bakin ciki lam ya ati bi shay'in yu'tamadu alayhi bai zo da wani abu wanda ake dogaro da shi ba wato ma'ana wajen inkarin wannan hadisi na tattaftari ko ummaci ala salasin wa saba'in da firka din nan wannan hadisin cewa al'umma annabi za su kasu kashi 73 da uku shi ibn hazam ya yi inkarin hadisin cewa hadisin bai inganta ba shi ne ake magana cewa abu baƙin ciki bai zo da wani abu ba wanda ake dogaro da shi dole kaunihi in ba magana nan ba cewa wa'annan hadisan guda biyu san ba su inganta ba ga asali shi ke na magana shi da ya faɗa to ba su inganta ba me yasa ba su inganta ba wani ƙa'ida ya bi wajen cewa ba su inganta ba ya ce wa'annan hadisan ba su inganta ba ta ɓangaren isnaji to menene ya sanya ba su inganta ba alhali hadisin rabuwan al'umma wato ya zo ta hanyoyi da yawa ba ta hanya ɗaya ya zo ba to cewa ba su inganta ba mai dalilin shi wasu daga cikin hanyoyin kai tsaye ma su ingantattu ne ma ba tare da sun samu goyon bayan wani ba su karan kan sun inganta wasu bangare kuma daga ciki hasan ne isnadin su sannan wasu bangare kuma masu rauni ne kai har ma wasu sashen malamai suka lissafa shi daga cikin hadisai mutawatira ce hadisin nan na a umma mutawatir ne shi daga cikin masu wannan fahimta akwai al'imam imam al-Hafiz as-Suyuti rai mahulla kai hadisin ba tare da wani shakka ba ingantacce ne idan muka bi ka'idojin wato hadisin ingantacce ne idan mun bi ka'idojin malaman hadisi sahaha wani mutaqaddimin wato malamai magabata malaman farko sun inganta shi wa ala ra'sihim al-imam al tirmidhi farko daga cikin su wato daga cikin wato wanda yake jagoranci akan wannan akwai irin su imamu tirmidhi sun inganta shi da imamu hakim da ibn hibban da bayhaqi da imamu ahmad rahimahullah wal ulama uqatiba min ba'dihi da kuma malamai da yawa malamai duka wato bayan wa'annan bayan Allah bayan Imam Ahmad Al-Hafiz al-Iraqi wa Shatibi a cikin su akwai Al-Hafiz al-Iraqi akwai Imam Shatibi akwai Ibn Taymiyyah akwai ɗalibinsa Ibn al-Qayyim akwai alhafiz ibn hajar al-asqalani shi ma ya inganta hadisin akwai imamu zahabi imamu al-busairi ibn kasir hafiz al-suyudi ibn al-wazir wal albani Allah ya rahama ga dukkan wayannan bayan Allah duk wayannan gaba ɗaya sai inganta hadisin هذا الحديث توارث علماء المسلمون كثيرا wannan hadisin malaman musulmi malaman musulunci sun gaji rubuta shi a littafansu sun gaji rubuta shi a cikin littafansu a gaba ɗaya musamman ma a cikin littafan aƙida a littafan aƙida ana yawan rubuta wannan hadisi saboda sa. kamar littafin a tauhid na ibn kuzaima an rubuta da littafin a gidatun salaf ashabul hadis na imamu sabuni da irin su sharhu sunna na imamu bagawi da irin su sharhu sunna na Imam al-Barbahari da sharhu usul al-i'tiqadi ahli sunna wal jama'a na Imam al-Lalaka'i da irin su shari'a na Imam al-Ajuri kai da wasu su daga cikin littafan sunna kasir da yawa an rubuta wannan hadisi kuma a matsayin ingantacce sai na ce abu muhammad ibn hazan lahu mujazafat abu muhammad bin hazan yana da ayyukan kurakurai sanannu na'am sawa'un fi ne wato a wajen naqdin hadisi ko kuma wajen naqdin masu ruwaya yana da wasu kurakure wanda malamai sun kara kan shi kama huwa ma'lum kamar yadda yake sananne lakin kulli man lahu adna basira kamar yanda yake sananne ga duk wanda yake da adna basira basira na ƙasa ƙasa ga wannan sina'a na hadisi Hata inda zunubawa ya a haɗe. malamai sun masa inƙari wato rau na wasu hadithai. Akwai hadithan da Ibn Azam ya raunana su malamai suka mishi inƙari mai tsanani. Kuwa a cikin buƙari da musulun baya zai zo yin laƙaɗun wasu hadithai. Akwai hadithan da ya yi laƙaƙi a cikin buƙari da musulun wanda malamai suka yi masa raddi a kansa. Ungoz, Nizaba, Tahiru, Haladu, Ƙarim, Kaduba, Tabbas, Littafan. tarihi alati tarab na ainihin shek nasiruddin albani ya yi wannan bayani akwai hadisin nan na laikunan na min a kuwam ya wannan wanda wanda ake yake halatta waƙi hadisin da ke cewa za a samu daga cikin al'umma ta wasu mutane da suke halatta algina waƙi to shi ya za a fa hadisi ko hadisi ne sai shi yana daga cikin madogarin mutanen da ke ganin waƙe music ya halatta shi ibn hazm dan ya wallafa ya yi ya bada fatawa cewa ya halatta ai music a kada ganga da sauransu kuma hadisan da suka zo kan matsala sai ya za'afa su kuma za'afa nan bai bi ka'idar malaman hadisi wajen za'afa hadisan an gane ku na'am jawabul fawaid na'am na'am muraqabatullahi ta'ala na biyu muraqaba na Allah kula wato kulawa da dokokin Allah subhanahu wata'ala wa min adabi salat muraqabatu Allah azza wa jalla sirri wal alaniya daga cikin ladubba na neman ilimi akwai muraqaba na Allah kullum mutum ya ringa tunanin Allah kafin yayi abu duk abin da mutum mutum zai bude baki ne mutum zai yi tafiya ne ko zai dauki wani abu ne kai duk abin da zai aikata ya tuna da Allah shin Allah na son abin ko bai so shin Allah ya halatta abin ko bai halatta ba shine muraqaba kasancewa Allah yana kallon ka kuma Allah ta'ala zai maka hisabi ga abin da ka aikata saboda duk abin da mutum zai aikata to ya tabbatar yana tunanin Allah qala azza wa jalla Allah ya ce wattaqullah ku kiyaye dokokin Allah wa yu'allimukumullah Allah ta'ala zai karantar da ku abin da ku sani ba Allahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga komai وقال ابن كثير في العلامة ابن كثير يا فلا أشكن تفسير ذا أي خافوه ورافضوه أي ku ji tsoron shi su ji tsoron shi kuma su kula da shi su kula da dokokinsa eh, ku ji tsoron shi ku kula da dokokinsa ku bi umarce-umarcensa ku bar ainihin wato duk abin da ya tsawatar duk abin da Allah ya tsawatar babu kyau ku bar shi to ku bar shi yu'allimukum Allah Allah ta'ala zai karantar da ku كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا كما يندى الله يجوا يقول لو كي إيماني إن كنت يا إذا كنت الله الله زي سيامك wani alama wanda zai bambanta ku daga sauran mutane wa yukaffir ankum sayyi'atikum kuma Allah zai kankare muku kurakuranku wa yaghfir lakum kuma zai gafarta muku wallahu bil fadli al Allah ma abucin falala ne wanda yake mai girma wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada ya Allah ina roƙonka tsoronka a koye da bayyane wala malik malik bin Anas ya faɗa haqqun ala man talaba al-ilm an yakuna lahu wiqar waqar na'am ya zamanto haƙƙi ya zama dole ga wanda yake neman ilimi ya zamanto yana da alwaqar natsuwa na ainihin zuciya da kuma natsuwa na jiki in ne mutum ɗalibin ilimi ne ya kamata a ga alamar natsuwa a zuciyarsa natsuwa a jikinsa saboda ilimi yana sa natsuwa wa khashiya kuma ya zama to yana da tsoron Allah in dai neman ilimin yake da gaske wal ilmu husnun liman ruzika lahu khairu wal ilmu hasanun shi ilimi hasan ilimi yana da kyau ga duk wanda aka azurta shi alkhairinsa وقال الحسن البصري الحسن البصري يا شيخ رحم الله عبدا وقف عند همه wato Allah ya rahama ga bawa wanda ya tsaya a wajen ikon wajen wajen ainihin himmansa wato idan ya zama to himman nan wato na Allah ne ya zarce yayi inda abu abu ne wanda yake bukatar himma kuma himma ne akan addinin Allah kawai ya zarce yayi wa in kuma ya kasance wato ba na Allah bane yayin jinkiri duk abin da mutum ya ga yana da kuzari yana da karsashi a gare shi sai ya zama to abin wato ba saboda Allah bane ya ga yana da kuzari akan abu amma abin haramun ne abin neman duniya ne kuma ya kauce hanya to mutum ya ja baya kawai ibn jama'a ibn jama'a yace alqalbu almashhur bizunub zuciya wanda aka cika shi da zunubai la yastati'u istiqbal almala'ika irin wannan zuciya ba shi da ikon fuskantar mala'iku saboda yana cike da zunubi wala yabqa fihi makanu lil ilm lalazi huwa nurun wato wani waje baya wanzuwa a gare shi na ilimi wanda ilimi wani haske ne ya zazifa wallahu bi qulubi man arad Allah yana jefa wannan haske a cikin zukatan wanda yake so ilimi haske ne Allah yana jefa cikin zukatan wanda yake so wani zai dade yana karatu ko ba zai zama malamin ba an gane ko mu bi muhammad. al qasim بن muhammad ya ce kunna nusafiru ma'a ابن mubarak mun kasance muna tafiya tare da abdullahi dan mubarak wato da yawa yana yawan afko mun a cikin tunanina yana yawan zuwa mun cikin tunani aqulu fi nafsi sai in ringa cewa a cikin raina bi ayi shay'in faddala hadha rajul alaina wai da wani abu ne faddala faddala hadha rajul alaina da wani abu ne wannan mutumin yayi fifiko akan mu eh abdullahi bin mubarak kaman ya fi mu daraja to amma da wani abu ne ya zo ya fi mu daraja har ya zama to ya shahara cikin mutane irin wannan shahara kowa zai ta magana abdullahi bin mubarak abdullahi bin mubarak wai da mai ya shahara cikin mu ne wai in kana yusalli fa inna la nusalli in har ma yana sallah in magana sallah ne kuma muna sallah ai wala in kana yasum illa la nasum to idan ko shi maganar azumi ne in abdullahi yana azumi kuma muna azumi وإن كان يغزو فإنا لنغزو idan ko yana yaki yana zuwa jihadi to mu muna zuwa jihadi wai da wani abu ne ya fifice mu ne in kana ya'ud fa inna na'ud idan har yana zuwa aikin haji kuma muna zuwa aikin haji zuwa ya ƙarshe, su dai suna ta mamaki wannan bawan Allah ya shahara kuma Allah ya ɗauka kashi? to amma ta menene Allah ya dauka shi hatta kunna fi ba'd masirina fi tariq sham lalatat to har ya zamanto wato mun kasance cikin wani hanyar a cikin wani sashen tafiye-tafiyen mu a can hanyar sham wani dare na ta'asha sai muka to muna cin abincin abincin dare wa ya yastasbihu sai shi Abdullahi bin Umar sai ya fito yana neman fitilla fa makasa haniyaka fa makasa hunai'a na'am sai sai dan zauna wani dan lokaci kadan an gane ko ya dan dade bai dawo ba summa ja'a bi sirat can sai ga abdullahi bin mubarak ya zo da fitilla din sai na kalli fuskan ibn mubarak na kalli fuska da kuma gemunsa ƙari kallat bidumu wato ya jike da hawaye na ga ainihin fuskan shi ya jike da hawaye gemunsa ma ya jike da hawaye sai na ce a cikin raina hazihil kashiya. بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا sai na ce da irin wannan tsoron Allah ne wannan mutumin ya fifice mu kenan yana da wani tsoron Allah wanda bamu da shi an gane ku wala annahu hina faqada siraj watakila lokacin da ya rasa wannan fitilla din fasara ila zulla sai ya shiga cikin duhu zakarar kiyama sai ya tuna da kiyama ina hmm. yana shiga cikin duhu sai ya tuna da kiyama ya tuna da Allah sai ya fashi da kuka to kila da wannan shine yana daga cikin abinda Allah ya fifita wannan bawan Allah akan tsoron Allah kenan bayan karatu idan Allah yana ɗaukar mutum ta hanyar tsoron Allah idan har mutum yana da tsoron sa sai karatun shi yayi albarka fiye da sauran mutane na'am qala al-marwazi al-imam al-marwazi ya ce sami'tu aba abdullah ahmad bin hanbal yaqul naji aba abdullahi wato ahmad bin hanbal yana cewa rafa Allahu mubarak illa bi khabi'atin kanat lahu Allah bai ɗaukaka ibn mubarak ba a ce da wani ɓoyayyen abu shi ne imani wanda ya kasance nashi wani ɓoyayyen al'amari eh masha Allah yana أنا ما أقول بشر بكثرة اللي ولا أقول سواء الناس مش عارف ولا أقول المسؤولين هو يا رب ايش بشوال نعم

daga bakin cikin nan na wajen tsayuwa an gane ko mm. su wato za su buƙaci cewa yan aljanna su huta daga bakin cikin wajen tsayuwa din nan to in har wannan ya tabbata ai wannan abin da suka aikata abu ne wanda yake halal duniya da lahira wadalika an ta'ti inda rajulin salih wato misalin wannan shine kaman ka je wajen mutumin kirki hayyin mutumin nan rayayye yajlisuka wa yasma'u kalama wanda zai zauna tare da kai kuma ya saurari maganarka ka ce masa sai ka ce masa ka roƙa min Allah ka ce masa wane don Allah roƙa min Allah kaga ka zauna tare da shi gashi kuma rayayye kuma ka zo gaban shi ka ce wane da Allah ina buƙatar addu'anka wannan ai tawassuli ne bi du'a rajulin salih ko tawassuli ne da neman addu'an mutumin kirki wannan ya halatta نعم كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته kamar yadda sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suke tambayar wannan a raye ya rasulullah muna da bukata ka roƙa mana Allah ya rasulullah zan yi tafiya kaza ya rasulullah ina farfadiya roƙa Allah dai na farfadiya ya rasulullah roƙa mana Allah wato babu ruwa dabbobi sun halaka hanyar abinci ya toshe ka roƙi Allah ya sauka mana da ruwa sai annabi ya daga hannu ya yi addu'a kaga duk wannan gaba daya ya faru zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna zuwa gaba da gaba su nemi annabi ya musu addu'a irin wannan duk ya halatta wa amma ba'da mawdi amma bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam hasha wa kalla wato ya nisanta ina ba zai yi ba a ce wai bayan rasuwan annabi annahum sa'alu zalika inda qabri a ce wai sahabbai sun tambayi wannan wajen kabarinsa cewa da annabi ya rasu sahabbai sun je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam a ce sun kuya? suna ya rasulallah ka ba mu lafiya ya rasulallah ka taimake mu ka ba mu dukiya ka ba mu haihuwa ka ba mu kaza an gane wannan ya nisanta a ce sahabbai sun yi haka babu wani hadisi ko wani asari wanda ya zo da isnadi ko ko da isnadi da ifi ne wanda yake nuna cewa sahabbai sun yi haka bal ankara salafu ala man fasala du'a Allah inda kabri kai magabatan mu sun yi inkari ga tun mutumin da ya dumfari roƙon Allah a kabarin annabi Allah zai roƙa amma a kabarin annabi ba wai zai roƙi annabin bane ba bai ji wannan zai roƙi Allah ne yana so ne ya samu biyan bukata wajen Allah amma sai ya je kabari sai ya je kabarin annabi misali ya sunkuya ya Allah ba ni lafiya Allah zai roƙa amma a kabari to salaf sun yi inkarin wannan Na'am, fa kaifa bi du'a'i li nafsi sallallahu alaihi wa sallam. yaya kuma roƙon annabi shi kansa a ce su je kabarin annabi su kama sunan annabi su roƙa. ai shi ya fi cancanta salafi ne sai in kari a gare shi saboda shi wannan shirka ne kai tsaye a ce an je kabarin annabi kuma an kuya ana ta roƙon annabi ya bada lafiya ya bada ilimi ya bada haihuwa ya bada arziki ko abin da ya kama da wannan to magabatan mu sun yi inkari mai tsanani ga wanda ya nufin ya roƙi Allah amma a kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan kuskure ne walau shubhatul ukhra suna da wata shubaha kuma daban وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار شيري قصة النبي إبراهيم لو كنت هكا جيبها cikin wuta اعترض له جبريل في الهواء sai mala'ika jibril ya gitto masa a sararin samaniya ya ce masa alaka hada shin da bukata kana so in cece ka daga wannan tsananin tun daga za a wurga ka cikin wuta kana da bukata ta sai annabi ibrahim alaihi salam ya ce amma in bukata zuwa gare ka ne ba na so inda kai ne za ka taimake ni ba Allah ba na so in ji annabi Ibrahim sai suka ce da a ce neman agaji da wani Allah shirka ne da shi mala'ika jibril bai tallata ta ga ibrahim ba tun da har mala'ika jibril ya gito da magana ya tallata wa ainihin annabi ibrahim ya nuna kenan neman agaji da wani Allah ba shirka ba ne, misali in ji su istigasa da wani Allah da shirka ne mala'ika ba zai gita ba ba zai tallata wannan magana ba in ji su to jawabi a nan wajen lalle wannan yana daga cikin jinsi na shubuhan farko domin lalle malaika jibril ya tallata mai akan akan ya amfanar da shi ga al'amarin da zai iya abinda mala'ika ya tallata ma annabi ibrahim zai iya ko ba zai iya ba zai iya mala'ika ya tallata mai abinda zai iya ne domin lallai mala'ika jibril kamar yadda Allah ya faɗa ne game da shi cewa shi mai tsananin ƙarfi ne shi da Allah zai bashi izini ya ciri wutar Ibrahim da abin da ke gefanta na ƙasa da duwatsu kuma ya jefa ta a gabas ko ya jefa ta a yamma duk zai iya aikatawa mala'ika jibril na da karfin da zai iya aikata haka na'am walau amarahu Allah an yaza Ibrahim alayhi salam da Allah zai umarce shi ya sanya Ibrahim alayhi salam a waje mai nisa an hugare su da ya aikata walau amarahu an yarfa'u ila sama'i la fa'ala da ya umarce shi ya daga shi zuwa sama da ya aikata wa wannan kamar mutum ne mawadaci da humarin kafe mawadaci yana da dukiya mai yawa yara ya ga wani mutum mabukaci sai ya tallata mai an gane hu ya tallata mai ya bijiro mai cewa ya bashi rance kun gane kama ce mutum ne multi billionaire sai ya ga wani mutum talaka wanda bawan Allah talaka yana gaya bukatar taimako sai shi wannan multi din sai ya tallata wa talakan ta ko kana so ne in baka ainihin bashi an gano wannan sai ya tallata mai cewa ko yana son bashi au an ya haɗa shay'an ko kuma kau kana so in baka kyautan wani abu na ga kana cikin tsanani ko in baka kyautan yan miliyan ɗaya ne ka ja jari misali ya qurri bi hajata domin ya biya bukatansa da ita ya ba zalika muhtaj kaga to shin idan wannan mabukaci ya amsa ya yi shirka mm-hmm. kaga ai wannan mawadaci din ya nemi ne ya taimaka ma ainihin shi wancan matalauci akan abin da shi zai iya kun gane ko kuma ga sunan gaba da gaba ba wai ya riga ya rasu bane to shi kuma shi shi shi wanda yake mabukacin sai ya kiyarda mabukacin sai ke gaskiya ni dai maganar kudin ka ni ba na so a gane ko sai wannan mabukaci ya kiyarda an yi abu za ya karbi wannan kudi. ko ya karbi wannan rance din wa yasbira sai ya ta hakuri ila an ya'tiyahu wallahu bi rizqin har Allah ya zo masa da arziki la min natafi li ahadi wanda babu gori a cikin zaka kowa shi bai so ya karbi kudin wannan mawadacin ila nan gaba zai masa gori an gane yana so Allah ya zo masa da arzikin da babu gori ga kowa to shine misalin abin da ya faru ga Annabi Ibrahim da mala'ika ya tallata masa cewa kana da bukata in taimaka ma yace bukata in zuwa gare ka ne ba na so aga ai abinda mala'ika ya tallata mai abu ne wanda shi mala'ikan zai iya kun gane ko ba shirka bane misali to amma annabi ibrahim ya ce baya so sai wato kasancewan wato yana so Allah ya zo mai da abin ya kai tsaye Allah ya kawo mai dauki kai tsaye misali gane wannan ko? da ibada ina wannan ina wannan ina na ibada wannan me ya hada shi da istigasa na ibada da kuma shirka da a ce suna da fahimta da suna da fahimta da ba sanya wannan daga cikin istigasa ba shi istigasa irin wannan na shirka wato shine a nemi agaji da matattu mutum ya riga ya rasu ka shiga cikin tsanani sai kana daga murya kana kiran shi ya zo ya kwace ka ko mutum yana nesa da kai baya kusa da kai sai ka zo kana daga murya ko kuma kana yin ka daga hannu kana roƙon shi ya zo ya cece ka to duk wannan gaba ɗaya, ka kiyasta shi da Allah ne kuma Allah ta'ala ne ka mislihi shay'un Allah ba shi da wani wanda yake yayi daidai da shi misali kun gane to irin wannan eh, istigasa din shine shirka din amma istigasa ga mutum ga abin da zai iya wannan ba a sashi daga cikin shirka Allahu a'lam eh amma duk da haka kuma sannan wannan asari na Annabi Ibrahim cewa Annabi Ibrahim alayhi salam ya gito a sararin samaniya annabi Jibril afwan <laughs> mala'ika jibril ya gito a sararin samaniya ya zo ya tallata wa annabi ibrahim alaihissalam cewa ko zai taimake shi ne yana da bukata to wannan asari a wajen malaman hadisi sun ce bai inganta ba asari ne wanda yake mawdu'i ne ma ba shi da wani isnadi wanda ya tabbata a kan shi Allahu a'lam kitabun Sun. na'am zuhud ya barka بسم الله الرحمن الرحيم نعم في السبخات يا مغبور تبني وما يبقي السباق على أساسي نعم أتبني في السبخات shin za ka yi jiri a ƙasar gishiri ya ya kai wanda aka yi wa kamunga kowa ya san kamunga aiko ya wanda aka yi wa gora a kasuwanci alhali kasan gishiri baya tabbata akan foundation eh baya tabbata akan foundation dunubuka jammatin tatara izaman wa damuka jamidun wal qalbu qasi zunubanka jammatun masu yawa ne tattara kuma a jere izaman manya manya ga sunan wa damuka jamidun kuma hawayenka daskararre ne wal qalbu qasi kuma zuciyarka gashi ya bushe bin yazbillah wa ayyaman asaita Allah wa qalbu fizal alayka wa anta nasi wato ka tuna da kwanaki wanda a soitin lafiya da ka saba ma Allah a cikinta wa ƙarhu bi zan alaika alhali kuma gashi an tsare shi a gare ka an kiyaye shi kuma ka manta duk wayannan kwanakin an kiyaye shi kai kuma ka manta fa kaifa tudiku yawmal dini amlan li awzaril kaba'ir kan rawasi fa kaifa tudiku hamlan yaya kake iya cicciba ranan sakamako kake iya cicciba li awzaril kaba'ir ga ainihin wato nauye-nauye na wato na kaba'ira kamar manya-manyan duwatsu ga nauye-nauye na manyan zurbai kamar manyan duwatsu wal yawon lalzi lawun da fihi wala nasabun wala ahadun mawasi shi ne yini allazi lawun da fihi wanda babu soyayya a cikinsa wala nasabun babu wani nasaba babu wani dangantaka wala ahadun babu wani mawasi mai taimako na'am sai ma ɗan goma في السبخات يا مغبون تبني وما لك لا, لا تميل إلى القياس أتبني في السبخات shin za ka yi gini ne a ƙasar gishiri ya kai wanda aka yi wa kamunga me ya same ka baka karkasa zuwa ga kiyasi ne kai kiyasi mana abinda hankalinka zai ɗauka wa ma yi bukin sai baku ala a sasi kana ta ƙoƙari wajen gina ainihin fada a cikin duniya a cikin ƙasar gishiri alhali asibabu kasan gishiri wa ma yubiki baya baya wanzuwa baya wanzuwa kan foundation alaika sai silatar nuhasi zanubanka masu yawa ne ta tara a jere izama manya ina jin tsoro a gare ka wato sarkan nan na ainihin dalma ina jin tsoro gare ka sarka na dalma wanda bai da karfi tsinkewa yake yi salamuka wajen buka jami'in wani qalbu ƙasi? magananka mai daɗi ne shahadun farar saƙa zuma kar asali kamar zuma ne farar saƙa kamar zuma magananka mai daɗi ne farar saƙa yadda ka san zuma bayan zaki kuma amma hawayenka daskararre kuma zuciyarka gashi ya bushe na'am wa ayyaman asaita Allah fiha madad wa baqal hisab wa darbu fa'as wato ka tana da kwanaki asaita Allah fiha da ka saba ma Allah a cikinta madar kwanakin sa riga sun wuce wa bakal hisab kuma yanzu hisabi ya rage wa zarfa fa asiri kuma dukan gatari za a za a buje ka da gatari eh kitabu tauhid muhammad bin عبد الوهاب ko فوزان fauzan ne na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والطبيعي من المؤمن wato abu ne wanda yake natural abu ne wanda yake na ɗabi'a ga mumini Allah ya zura jahiliya ta kadama ahaduha hmm. kada kada ya ambaci jahiliya wanda zamanin ta ya dade au qarada ko zamanin ta ya kusan dadewa illa bi mumkin wa karahiyati illa bi makatin Na. sai dai bi makatin sai dai da kyama da kuma ki duk sanda mutum zai tuna ko ya ambaci jahiliya jahiliya wacce ta daɗe ko kuma jahiliya sabuwa to idan mutum ya tuna da ita kada ya ambace ta da komai illa bi bakatin sai da kyama da makiyayya eh, wamti adi da kuma kunan zuci ya ambace ta da kunan zuci da kuma ainihin takura ya zama to baya son ta baya kaunanta wa yadhkuru siddin al-mu'azzaf alladhi yatlubu sara'ahu ayyam i'tiqalihi shin hal yazkuru sijid shin mutumin da aka kulle shi a cikin kurkuku al-mu'azzab wanda yake ana ce masa azaba allazi yutlaqu sarahu wanda daga baya aka sake shi bayan an kulle shi wato kwanakin da aka daure shi a kurkuku da kuma irin azabtar da shi da aka yi din nan da yadda aka wulakanta shi shin zai ambaci ainihin wannan kurkuku illa wa aratu wa qasharira in ainihin takura da tashin tsigar jiki bai zo masa ba ai da zarar ya tuna da wannan kurkukun zai ji wani irin takura da kuma tashin tsigar jiki tsigar jiki ya tashi kuma ji wani ko mm. saboda yadda aka azabtar da shi a cikin kurkuku aka wulaƙanta shi a gare shi zai ji hankalin shi ya tashi da zarar ya tuna da wannan kurkukun haka duk mutumin da ya tuna da jahiliya wato inda ya har mai imani ne ya kamata hankalin shi ya tashi ya yi bakin ciki akan ainihin wannan jahiliya din shin mutumin da ya warke daga rashin lafiya mai tsanani wanda yake mai tsawo zai iya tunawa da abin sharafa min ha alal wanda lokacin ya kai gargara ga mutuwa ga wannan ciwo din shin zai iya tunawa da kwanakin rashin lafiyarsa illa wanka safa balahu face in har zuciyarsa wato zuciyar shi bai ainihin yi kuri kusubi ba kuma launin shi ya canza sai zuciyar shi ya yi kusubi wato ma'ana zuciyar shi hankalin shi zai tafi hankalinsa zai rikice sannan kuma launin shi ya canza saboda tunawa da ainihin rashin lafiyar da ya yi mai tsanani misali والواجب abin da yake wajibi shine mutum ya san cewa a san cewa irin wa'annan kungiyanci kungiyanci irin wannan fati fati azaba ne ba'athahu Allahu ala man a'rada an shar'ihi wato wanda Allah ya tayar da shi ga wanda ya bijire daga shari'ansa fatalaka lidini kuma yayi inkarin addinin sa kamar Allah ta'ala qul huwa al-qadiru ala an yab'ath alaykum azaban min fawqikum kace Allah shi mai iko ne akan ya aiko muku azaba daga saman ku aw min tahti arjulikum ko kuma daga kasan kafafuwan ku aw yalbisakum shi'a ko ya cakuɗa ku zama to ƙungiya ƙungiya kuna rikici da juna ƙungiyoyi ƙungiyoyi wa yuziqa ba'dakum ba'da ya ɗanɗana ma sashen ku azabar sashi an gane ashe wayannan ƙungiyoyi ɗin, ƙungiya kaza ƙungiya kaza ƙungiya kaza wato Allah ya yi shi ne dan ya azabtar da sashe da sashe an gane ko so haka hizbiyanci ba shi da kyau a mahanga na musulunci wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah matakar shugabannin su ba sa hukunci da littafin Allah illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum face Allah ya sanya tsananin su tsakanin su ya sanya azaba tsakanin su za a samu rabuwan kai a samu ainihin kiyayya da juna da abin da ya kama da wannan sai Allah ya sanya yaƙi tsakanin junansu na'am inna ta'assuba lil hizbiyat bi sababi rafd al haqq lalle ta'assubanci ga ainihin hizbiyat da sababin ainihin wato yana sababa kore gaskiya an gane hmm. in dai mutum ɗan hizbiya ne ƙirƙiri ya san gaskiya amma zai kore wannan gaskiyan an gane saboda gaskiyan bai dace da fatin shi ba yana da kungiya to kuma kuma idan ya tsaya ya rike wannan gaskiya zai zama to kamar ya rusa kungiyar shi kenan a nan wajen sai ka ga ya danna wannan gaskiya saboda in ya rike gaskiyan to za a ce to ai kungiyan ku ba sa aiki da wannan gaskiya din misali an gane ku! to saboda haka ɗan hizbiya yana iya kore hadisi ingantacce saboda ya yi karo da ainihin hizbiyancin sa na yusabbibu rabbal aqli da nima al akharin yana ainihin wato sabbaba wato kore gaskiya wanda ke tare da ɗaya bangaren da ba nashi ba misali ka halin yahud alladhi alladhina qala Allah fihi Kamar halin yahudawa wanda Allah ya yi magana game da su cewa idza qila lahum aminu bima anzala Allah idan aka ce musu ku yi imani da abin da Allah ya saukar da ce mu za mu yi imani da iya abin da aka saukar gare mu babu ruwanmu da abin da aka saukar ga wasu wato ko da sun san an saukar da wasu in dai ba su bane su ba su imani ba kawai mun yi imani ne ga abin da aka saukar gare mu kawai mu mun yi imani da attaura ne babu ruwanmu da injila babu ruwanmu da alkur'ani duk da cewa sun san cewa injila din daga Allah ne sun san alkur'ani daga Allah ne amma su matsalarsu, ba su aka saukar ba ba ruwansu da shi an wannan irin misalin masu bin mazhaba kenan wannan hadisi ba hadisin mazhaban mu bane hadisin nan duk da ya inganta mu mazhaban mu ba ruwan mu da shi kai ka ce manzo Allah ya zauna ne ya ya ya raba hadisai shi to yanzu tunda muna da mazhabobi guda hudu suka shahara bari kowanne a raba mai hadisin da ya dace da shi sai a ce ko ɗan hannafiya ga ɓangaren ku nan iya nan za ku yi aiki da shi duk abin da ba shi ba ruwan ku da shi ku ɗan malikiya ga ɓangaren ku ku yan hambaliya ga bangaren yan shafi'iya ga bangaren ku sai zama to kowanne daga cikin wayannan mazhaba manzon Allah yayi raban gado na hadisai kowa an riga an bashi ɓangaren shi ba zai shiga cikin ɗaya bangaren ba shi haka abin yake to yanzu haka mutane suka ɗauki addinin musulunci wato hadisan annabi an yi raban gado a kan shi akwai hadisan hannafiya akwai hadisan malikiya akwai hadisan shafi'iya akwai hadisan kaza sai ga hadisi duk ingancinsa manzan Allah ne ya faɗi magana amma ba za a yi aiki da shi ba saboda baya cikin ƙungiyarmu bai cikin mazhabanmu kuma ne haka nan yan hizziya irin su ikhwanul muslimin irin su sururiya irin su haddadiya su ma haka suke irin su sufaye akwai hadisin da ya dace da ra'ayinsu za su yi aiki da shi akwai hadisin da bai dace ba su yi watsi da shi a gani za su ringa cewa nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'a wato mun yi imani da abin da aka saukar gare mu sai ga suna kafircewa wata abin da ba shi ba wa alhali abin da suka yi inkarin nan gaskiya ne mai gaskata abin da ke tare da su wa'annan hadisan da suka yi inkari hadisai ne ingantattu kawai menene laifin hadisan laifin hadisan shine ya saba ma ainihin ka'idan mazhaban su wanda ka'idan mazhaban nan ko ka'idan hizbiya nan mutum ne ya tsara shi abinda mutum ya tsara mutum tara yake bai cika bawa mutum mai rauni ne shi Allah ya ce wa kulikal insanu da'ifa an halicci mutum mai rauni to wanda aka halicce shi mai rauni shine zai gina ka'idan da babu kuskure ai duk ka'idan da ya gina dole a duba ka'idan nan za a iya samun dacewa za a iya samun mai kuskure akan shi to wannan yana daga cikin sharrin hizbiya a kowane zamani ko kowane waje an ce wani bawan Allah mai da'awan mazhabanci misali an tambaye shi kan abin da ya shafi ragon layyar cewa maganar layya din nan yanke kumba din nan da wato rashin a wato yanke kumba da kuma gashi idan har mutum yana da abin da zai yanka na layya shin zai yanke kumba ko kuma maganan gashi zai yi aski ko ba zai yi ba sai ce kawai ba wani magana yanke ka kawai kai aski abinka ba wani matsala ya ce kawai imam malik ya ce ba komai ina ba gane wannan ga hadisi a cikin sahih muslim ga hadisai a cikin littafin sunan manzo sallallahu alaihi yayi magana akan wannan wannan matsala cewa man kana lahu zabahun yazbahu fa idza ahalla hilalu dhilhijja fala ya'khudh min sha'rihi wala min azfarihi shay'an hatta yubayya duk wanda yake da abin yanka da zai yanka idan watan zulhijja ya shiga kada ya yanke ainihin gashinsa ko sa har sai yayi layya wanda ya faɗi wannan manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi ne ingantacce kama wannan bawan Allah ya san da wannan hadisi saboda ta'assubanci na mazhaba saboda hizbiyanci wato hadisin nan ba hadisin mazhaban mu bane hadisin nan baya cikin muwatta malik saboda haka ba zan yi aiki da wannan hadisi ba din ingancin sa hadisi ne na ɗan hanbaliya hadisi ne na ɗan shafi'iyya ba namu bane ina fata gane wannan umiru bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wannan bawon Allah sai ya ba da fatawa cewa duk wannan magana kawai duk shirme ne ko da kana da abin da za ka yanka ba wani magana kawai ka yi aski abinka ka yanke umarka waye cika ka yanke to kaga irin wannan shi ne abin da ya kira hizbiyanci abu ne wanda yake yana da gayan hadari mutum kirkiri ya san gaskiya zai danna wannan gaskiya saboda gaskiyan ya saba ma kungiyansa ko ya saba ma fati ne shi wa iyaz billah wa eh a cikin zama fi yiwuwa eh

to idan haka ne mai zai ce ga mutumin da yake zuwa aikin hajji mai zuwa aikin hajji kuma da yake yi haka ba ba kaya a jikin shi sai ka ce yanzu kai ka je ka je gaban Allah tsirara wanda din wannan kayan ya fita a jikin ka shikenan har in din wannan ne misali yana aiki da hankali za a ta kore mai na shi da yawa an gane sannan mai aikin hajji mai yasa yake yin haka mai aikin hajji gashi yana yin busu-busu a jikin shi kun ba ya fito amma yana askewa to shi ma yana zuwa gaban Allah da bai kenan kaga shi mai aikin haji an sai zo mai aikin haji wanda yana ma gaban Allah ne amma ga kumbuna gaba ɗaya an hana shi a yayanki ga aski sai ya gama aikin haji sannan ya zo ya aski na har da masu kwalbata ma to irin wayannan mai zai ce kansu kaga in wasu yin aiki da hankali ne kaga ai shi ma za ce mai aikin haji abin da ya ba daidai bane shi ma to cikin wannan za ka mutum kirkiri ya san gaskiya saboda gaskiya na ya sa abu mazhaban shi zai koma yana izgiri cewa mutum zai je masallacin idi da kumba kamar dodo irin dai wayannan kalmomi na izgiri wanda dama masu fada da addini sun saba yin wayannan izgiri na dama an saba samun su irin shi an gane Allah shi kiyaye ya yi da awon shafa o shi ya shafe shi wai ya yi da awon shafe shi to shi kenan shi ya shafa hadisin kenan hadisin aisha cewa ne ولا يقوم عليه شيء حتى حتى ينهر كمولى او كما قال به زي زي زي ya kan annabi ta aika da shi bai harama da aikin ba da da ya haramta wa kanshi komai daga cikin abin da wato ma'ana irin dokokin da na aikin hajji shi ba mai aikin hajji bane yake nufi a lokacin da aka aka aika da dabbar hadaya ga mutumin da yake kirani ba aikin hajji yake yi ba sai lokacin da ya sanya harama a yi ba yana jira ba amma da ya sanya harama ba da shi kenan eh, eh, wannan kasancewa an ci haramta a kai eh, na mai aikin haji ba na mai aikin haji. shi ba aikin hajji zai je ba oke zana bai haramta gare shi mace nan shan giya bai haramta tun da shi ne tun da in ya ce amuri ka zana bai haramta ba za a yi a lokacin za ka iya zana za a iya shan giya za a iya caca haka ne a to in ka ce amuri a tun da an ce ba abin da ya haramta gare shi ya ce wala ne haramta gare shi ya ce wala yi haramta a haka ba hatta yin haramta yau ba a haramta ne ya soke hadaya yau idan mutum na aikin hajji ya ya hukuncin matar shi zai kaji ka? na abin da ke sauran haramun zai kaji matar shi kuma idan mutum na aikin hajji ya magana kun ba to wani ikin ba da ya ai wancan hadisin yana magana kan aikin hajji ne ba kan ba kan layya layya ba ya su ma kai hadisi ne yazo ai na manzo Allah yanzu da waye ke jaki nan da manzo Allah yake jaki tambaye me yasa abinda yasa aka ware manzan Allah ne ya ware mana ka ga kuma bai ba ya zama kenan ne kare tashi sana da akwai da yawa kan matsala na suna da yawa kawai shi hatta cikin malikiyar ma yana da matsala ma shi malikiyar ma bai bai ce da kyau a gani to cikin irin wannan gaba daga mutane kaga kirkiri yanzu ya shafa abu yanzu ka tabbaci wannan shafe wanda ta yi da wani hadisi ka sha wani malami ya tabbaci ka wani ka'ida ta bi kawai da kayi amfani to kuma matsalar mutane ba sa karatu yanzu a zamanin da kawai ya zauna ya shafa nassin da babu wani malamin da ya taba shafe shi an gane ya to irin wannan shine sharri na hizbiya gina hukunci da ka sanya san rai a cikin al'amura amma wasu mutane su kawai da sun je yana turanci da dauka kawai shi shikenan wani annabi ya bayyana da sauransu to wannan shi ne abin da yake rudan mutane da yawa da shi ya rinka sa su cikin bata ba wanda ba abin da ya tasiri a cikin dalilin da ya kawo da mutane ba ce da yake ba ku dauko cikin da littattafan mu na gida ba babu to yawanci kaddasa kana littattafan shi ne fara zaka yi wannan abu ba wani ya yi da kawo babu da ya kawo to wasu nan ce musu ai shi ba ma risata ba ne a cikin maliki ba eh, risata ba ne to amma ne kiga yana yan ko sannan an ce fiƙo malikiya malikiya makaranta ce idan ba ta cikin fiƙo maliki, ba ta cikin fiƙo shafi'iya ba ta cikin fiƙo hanafiya ba ta cikin sauran littafan fiƙo ga kuma littafan hadisi manzo Allah ya faɗa mai wa kuma ke sauraron fiƙo ai idan aka ce manzo Allah ya faɗi magana ba a sauraron wani magana fiƙo an gani yanzu fikin malikiya ai makaranta ce daga cikin makarantu in har ita ba ta yi wani abu ba kuma a cikin kuma bai cikin addini ai malikiya makaranta ce daga cikin musulunci ba wai ita ce musulunci ba in na ce ba na malikiya ba na musulunci kenan ina iya cewa babu ruwana da malikiya amma ina nan cikin addini na ba wanda zai ce na yi rida amma na ce babu ruwana da musulunci shi kenan ko saka yanzu kaulan wahidan babu wanda yake ja'in in ce babu ruwana da malikiya babu ruwana da shafi'iya ni kawai manzon Allah zan ina nan cikin musulunci babu wanda ya sai sanin ce na yi rinda amma duk mutumin da yace babu ruwanci da musulunci tabbas kafiri ne shi an gano wannan wa mai yabtaji ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa may yabtaji ghayra malikiya dinan yuqbal ai shi ne ku ba da amsa wanda ya ce babu ruwan da malikiya shin za a amshi musulunci ko ba za a amsa ba to shi da ku sani kada ainihin malikanci ya dame ku in har maganar malikiya ya yi daidai da nassi a riki in bai daidai da nassi ba Allah bai turo malik zuwa gare mu ba wannan shine maganar malama kuma Allah ya Allah ya Allah ya turo malik zuwa gare mu ne Allah ya ji kamar malaman kuma yace manzon Allah aka turo gare mu ba imamu maliku ba idan maliku ya faɗi magana sai mu auna maganar ya dace da maganar manzo ko bai dace ba ko babu in babu a cikin littafan fiqh amma kuma akwai a cikin littafan manzan Allah wanda Allah ya aiko to yaya shi kenan na'am na'am ah, wa ka ali ali jahiliya alladhina na al-haq kaman halin mutanen jahiliya waɗanda suka yi watsi da gaskiya عفوا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه wata suna kafirce ma abin da ke bayan sa, alhali shine gaskiya wanda yake mai gaskata abin da ke tare da shi wakahali ahlul jahiliyyah alladhina rafadu alhaq Kamar halin mutanen jahiliya wanda suka yi watsi da gaskiya alladhi ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi ta'assuban lima a abaru saboda ta'assubanci ga abinda da ubanninsu ke kai su ma kafiran maka haka suke cewa sai wannan abin da Muhammad ya zo da shi ya saba mana babanninsu an gane wannan wai zaki da tabi, tabi'u ma anzalallah qalu bal natabi ma mai in an ce musu ku bi abin da Allah ya saukar sai ce mu muna bin abinda da muka samu ubanninmu akai bai bambancin wannan da cewa mu sai an gashi a cikin littafin mazhaba in an ce musu ga abin da Allah ya faɗa ga abin da manzo sai ce mu muna bin abinda da iyaye da kakanni suka tsaya kai su ma wayannan mu ga abin da manzon Allah ya faɗa sai ce mu muna bin abinda da maliku ya zo da shi kaga ai bambanci kawai wayannan sun ce iyaye wayannan kuma sun ce maliku sun zo sun fifita maganar maliku akan maganar wa su mu wayancan sun fifita maganar iyayensu akan maganar Allah kaga duk gaba ɗaya tashabahar qulubuhum hmm. eh na mu yuridu ashabu hadhihi an yaji aluha wato ma'abuta wa'annan kungiyanci suna so sanya wannan kungiyanci ya zama musanyen musulunci yanzu ana so a sanya mazhaba ya zama musanyen maganar manzo a yi watsi da maganar manzo a kama kungiyanci a kama ra'ayin malamai ya zama to shi ne dalili wanda Allah ya yi baiwa da shi ga mutane na'am wa ba maliki ba maliki bane shi ahlus sunna ne ne dan zaka ce shi ba maliki shi ga ma shi maliki ba maliki bane shi Maliki shi yake yake da magani haka a kan shi suna cewa yanzu wani sun yawa mutane suna buga mu da kuma suna ganin kan shi ne kawo su ne abu cewa a tsaya akan yi abu da suka kowa na da wani. kawo solution ba ya ƙara ƙara wani ne. A yanzu zuwan da ya yi kamar ya ƙara wani ne kuma sabo ya ƙara wani fitina ne. Mutane sun kai hanyar da za su fahimci abu sai kuma ya kawo wani abu. Yanzu kun kama hanya kuna cikin tafiya zuwa kaɗan ku kai kasuwa sai wani ce ba nan bane kuma ku dawo. Ina solution? Ya ɓata muku lokaci. kan abu daya ba ta malikiya ba abu ɗaya cikin shi malikiya sai a samu fatawa goma kan matsala ɗaya ai ba wani abu daya a ta mazhaban ka tsaya akwai akwai jayayya cikin mazhaban shi kan shi ina ba ta gane ɗaliban masu rai kenan ma ba wai shi ne eh. wa alaikum salam waɗanda ke Na'am. Zai ce naira biyu. Eh. Kuma mutum ce ya da yawa zai ce naira uku. Ya halitta mana. Babu ne bi misali in zai ce guda ɗaya ya zama ya fi ya fi tsada a kan zai siya da yawa. Ai da ma asali duk abin da mutum zai siya da yawa a kasuwa ma ya fi ya fi arha. Ko a kamfani ne. Sai za ka siya da yawa za ka fi samun riba. Hmm. Yana shi kasu ya kaɗan. Allah shi taimake mu. Allah ya samu gani. yau za mu abin nan ko daga yau insha Allah sai kuma bayan sallah saboda haka Allah ya sa muna da tsawon rai kuma muna da rai da lafiya insha Allah bayan sallah za mu dawo ci gaba da karatu yadda aka saba wani yana tambaya wai shi za ku koma ya dama can buga ka'idan bukutu a da ranar komawa ba amma insha Allah bayan sallah ne za mu dawo kuma in za a dawo za a sanar ma uwa za a dawo ɗin inda yanzu akwai hanyoyin sadarwa da yawa shi ne dai magana ɗin to kada a manta dai da magana da aka faɗa na maganan fatu da aka yi magana cewa duk wanda Allah ya bashi iko ya layya to ya taimaka mana da fata idan kuma bai yi layya ba amma ya san wani wanda zai iya bashi fata ɗin ya kawo taimako to ana buƙatar wannan fata ɗin saboda a ƙarfafi kwamiti na tafsiri da shi kuma idan mutum zai bada wannan fata zai kawo ne can gida akwai mutanen da za a wakilta insha Allah za su dauki nauyin karban wannan fata din a hannunsa Allah subhanahu wata'ala shi taimake mu sannan duk wani hanya da mutum zai bi in misalin hanya ne wanda yake ya dace dan taimakon wannan al'amari ana buƙatar taimako sosai gaskiya na magana shi kwamitin tafsiri din in ka san wani mutum wanda kake ganin zai iya taimakawa akan wani al'amari to za a buga takardu kuma za a baka insha Allah domin neman taimako din da dai duk abin da ya shafi wannan in ka san mutumin da zai iya daukar nauyi ko kuma zai iya bamu dai wani abu dai za a ba za a bada da number account din komai da komai akan al'amarin Allah subhanahu wataala shi taimake mu abin da muka karanta dai Allah ya bamu lada inda kai kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya ce musulunci da musulmi ya kan da karfi da kafirai Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan kasa ta mu kuma ya kawo mana saukin al'amura subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh